Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Daga cikin zaɓuɓɓukan da aka yi ƙoƙarin kammalawa a ranar Asabar goma sha biyar ga watan nan na Afrilu a faɗin Najeriya, wanda aka yi a jihar Adamawa tsakanin gwamna mai ci Ahmadu Umaru Fintiri da sanata Aishatu Dahiru Ahmed Binani ya bar baya da ƙura saboda kwama calar da ta faru wajen bayyana sakamakon zaben da kuma rudanin da ya biyo baya. Wakiliyarmu a jihar Adamawa Amina Abdullahi ta yi mana bitar abin da ya faru daga ɗage tattara ƙuri'u ya zuwa lokacin da aka bayyana sakamako haka kwatsam ba zato ba tsammani da kuma yadda abubuwa suka gudana a jihar har zuwa lokacin haɗa wannan shiri namu. Eh, abin da ake ciki shine da shi shugaban hukumar INEC barista Ari Hudu ya zo ya bayyana ma manema labarai a nan cibiya inda ake tattara sakamako akan cewa a dawo karfe goma na safe saboda a ci gaba da karɓar sakamako daga sauran ƙananan hukumomi goma da suka rage. Ana cikin haka bayan an wayi gari sai ya sake tura mana wani saƙo na cewa sai an ɗage taron goma ɗin sai sha ɗaya. To, ana cikin haka ɗin kenan sha ɗayan bai yi ba kuma kamun nan ma 'yan jarida ba kowa ne aka bari ya shiga wajen ba suka ce su suna da nasu sunayen 'yan jarida waɗanda ya kamata su shigo ba kowa da kowa za su bari ba. Mm. Bayan sun gama kiran waɗanda suka kira suka samu suka shiga kawai sai shi barista hudu ɗin shugaban INEC ɗin ya shigo ya bayyana eh, ita sanata Aishatu Bibina Binani a matsayin wadda ta lashe zaben Adamawa na shekara da da ashirin uku. a daidai tsakiyar lokacin da ana jiran sauran sakamako. To hakan ya sa jama'an gari dai suka shiga rudani inda mu ma muka samu labari akan cewa akwai wani hotel inda shi hudu ɗin ya sauka. Jama'a da dama mabiya fintiri yanda abin bai musu daɗi ba suka je suka ce za su tada hotel ɗin idan bai fito ba. Ina ciki baya ciki ni dai ban sani ba, amma a lokacin da ya zo ya yi wannan bayani akwai wasu manya-manyan tsaro <laughs> wanda ba za a iya faɗa sunansu ba, wanda mm. suka tsaya mishi So yana gamawa kuma dai labarai ya tandoma akan cewa airport ya wuce inda ya bar gari gaba ɗaya. Yanzu haka ina gidan gwamnatin eh, jihar Adamawa na nan Dogire inda shi mai girma gamna ya kira manema labarai ya buƙaci al'umman gari da su kwantar da hankalinsu kada su kaɗa hankali shi ya yi imani akan cewa ita hukumar INEC za ta gudanar da adalci tunda a yanayin tsarin doka shi barista Hudu Hari ba shi ne wanda ya kamata ya bayyana sakamakon zaɓe ba. Saboda haka nan jama'a su kwantar da hankali shi ya yi imani a kan cewa hukumar INEC za ta duba lamarin kuma za ta yi abin da ya kamata. Ai hukumar INEC daga nan Abuja har sun riga sun shiga magana me ake ciki? Eh haka ne saboda ita hukumar INEC ɗin ta shafinta ta Twitter ta ce ta dakatar da karɓan sakamakon da wani abu ma dai na zaɓe a nan jihar Adamawan sannan ya suka buƙaci su ma'aikatan INEC ɗin da su haɗu a nan headquarter na Abuja. To a halin yanzu dai duk sun tafi. Sakamakon zaɓe dai sun dakatar ɗin kamar yadda ita hukumar ta ce su dakatar da komai da komai yanzu dai komai ya tsaya ne. Kuma an sa an zuba matakan tsaro da dama a ko'ina babu dai tashin hankali kuma yanzu a halin yanzu. akwai ɗan sauƙi hakan. Sanata Aishatu Binani kamar har ta yi jawabin samun nasara. Da gaske ne akan cewa ta yi jawabin karɓan nasara. To kasancewan saƙonni da muka samu a shafin INEC na Twitter hakan ne ya mu ba mu halarci wannan ba tun da ita INEC ɗin take faɗi akan cewa wannan zaɓe ba zaɓe ne wanda aka kammala ba. kuma ta dakatar da shi. To kin ga hukumar INEC ta ce a dakatar da komai mu mu je can kuma a ce gashi ana abun nan ya zama abu biyu kenan. To haka din ne dai. Yaya 'yan jihar suka ji? Gaskiya a lokacin ni kai na irin wayoyi da ya aka yi ta kira na dole sai da na sa wayan a flight mode. Ramin jama'a ya ɓaci sosai, jama'a sun yi baƙin ciki da masu cewa za a yi kaza za a yi kaza Allah dai ya taimaka tun da akwai matakan tsaro dama an riga an sa matakan tsaro eh, mai ƙarfi a ko'ina da Allah kaɗai ya san yadda za su ta da garin nan a yau. Mm. Sannan kuma a jam'iyyar APC ɗin su kuma suka yi ta murna suka yi ta murna. Suna ta jin daɗi game da yadda aka bayyana ta a matsayin wanda ta lashe zaɓen Adamawa. To ita jam'iyyar PDP wani mataki ta ɗauka me ta yi game da wannan abin da ya faru? Eh, akwai wakilin na jam'iyyar PDP ɗin Idi eh, Hong inda ya buƙaci hukumar INEC da ta kama shi Hudu Ari tunda a tsarin doka ba shi ne ya kamata ya fito ya bayyana wanda ya lashe zaɓen gamna na jihar Adamawa ba. Bayan nan sannan shi kuma gamna ya zo ya magana akan cewa ya kamata kowa ya ya natsu ya kwantar da hankalin shi tun da yanzu zance ya koma wajen INEC a headquarter shi kuma ya yi imani akan cewa zai ci zaɓe tun da kasancewar sakamako da suka fara bayyana na jiya kuma dama tun zaɓen farko da aka yi shine wanda yake gaba. Yawa ko akwai wata sanarwa daga hukumar zaɓe ta ƙasa wata sanarwa game da abubuwan da za su biyo bayan nan gaba har ma a ce za a samu sakamako an ba da lokaci ko kuwa. Gaskiya a halin yanzu dai ba a ba da lokaci ba. Ba a ba da lokaci ba an jingine dai sai yadda aka yi da a nan headquarter na hukumar INEC na Abuja kila daga nan ma samu labari. A halin yanzu dai an jingine komai. Ƙarin bayani kenan daga Amina Abdullahi wakiliyarmu a jihar Adamawa a tattaunawarmu da ita. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Abokin aikinmu mai wakiltar Daily Trust a helkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa INEC a nan Abuja ya yi mana cikakken bayanin abin da zai biyo bayan abin da ya faru a jihar Adamawa. Ga Muhammad Awal Suleiman da fassarar bayanin wakilin namu a INEC daga Turanci zuwa Hausa. Uh, my name is Abbas Juma uh, in the politics desk covering the Independent National Electoral Commission. Sunana Abbas Jimo, mai aiki bangaren siyasa a jaridar Daily Trust. Ni ke haɗa rahoton duk abin da ya shafi hukumar zaɓe ta ƙasa. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta gayyaci kwamishinanta na jihar Adamawa, Farfesa Yusuf Hudu Ari, da masu ruwa da tsaki kan zaben da ya gudana a jihar da sauran jami'an hukumar da ke da alaƙa da abin da ya faru. Akwai shiri na musamman tsakanin jami'an tsaron Najeriya da hukumar zaɓe. Don haka zuwan kwamishinan da duk wanda aka gayyata ba zai zamo abu mai wahala ba. Za a tsara yadda za a kare lafiyar su, har su isu Abuja a yi abin da ya kamata cikin kyakkyawan tsaro. Ana iya cewa wannan ne karo na farko a tarihin zaben Najeriya da irin wannan ya faru. Saboda haka abin da ake sa ran zai faru shi ne waɗannan jami'ai na hukumar inec da aka gayyato za su zo da kundin bayanan da ake bukata ba duk takardun da aka yi amfani da su a lokacin zaɓe ba za su zo da mafiya muhimmanci a cikinsu ne kamar fam ɗin tattara sakamakon jihar baki ɗaya da kuma takardar sakamakon zaben da aka ayyana Akwai yiwuwar ɗaya daga cikin abubuwa biyu zai faru. Zai iya yiwuwa a kammala tattara sakamakon a Abuja. Idan akwai fargaba kan sha'anin tsaro ana iya bayyana sakamakon zaben ma a Abuja. Amma gaskiya ba lallai hakan ta faru ba. Abinda da nake ganin zai faru shine A nan za a kammala shirar sakamakon zaben sai a mayar da baturen zaben Farfesa Muhammad Mela da sauran makarrabansa Yola su bayyana sakamakon a can su kuma tabbatar da wanda ya ci zaben gwamnan jihar a cikin jihar a cikin waɗannan abin da na bayyana a cikin su za a yi ɗaya. Amma ina ganin za su tattara sakamakon zaben a Abuja sai baturen zaben ya koma ya sanar da zaben a Yola babban birnin jihar Adamawa. Babu labarin soke wani wuri a zaben da aka ƙarasa ranar Asabar, saboda haka an kammala zaɓe kenan. abin da ya rage shine a bayyana sakamakon zaben in an bayyana sakamakon zaben a rumfunan da aka gudanar da su an kuma bayyana a matakin gunduma da kuma matakin ƙananan hukumomi abin da ya rage shine a bayyana sakamakon a matakin jiha in ya tabbata babu wata rumfa ko gunduma da aka soke wanda adadin kuɗin da aka soke ba su firatar da ke tsakanin wanda ya yi nasara da mai bi masa ba to babu batun maimaita zaɓe ko ƙarasa zaɓe amma idan an soke zaben wata rumfa ko gunduma kuma adadin ƙuri'un da aka soke sun firatar da wanda ya nasara ya bai mai bi masa to dole ne a sake zaɓe wannan shine abin da ake yi idan an samu irin haka kuma abin da ya faru kenan a zaben ranar 18 ga watan maris ɗin da ya gabata a adamawa da har ta kai ga halin da ake ciki saboda adadin waɗanda suka karɓi katin zaɓe a wuraren da aka soke sun ɗara adadin ƙuri'un da shi ahmed umar fintiri ya baiwa aishatu ɗahiru ahmed binani Muhammad Awal Suleiman kenan da fassarar bayanin Abbas Jimo. a kan matakin da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC za ta ɗauka a kan abin da ya faru a zaɓen gwamnan jihar Adamawa. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal suleiman da Abbas Jimo wakilin Daily Trust a hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, Halima Jimarauce ke sallama da ku. Ku huta lahiya.